Kalangu, studio Kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne ya zo da muku da labarin namu na da farko ga muhimman kanun labaran. Wani fada farke tsakanin manoma da makiya a Debi a gundurma mai jirgi cikin jihar Tesawa. ana ci gaba da shirye-shiryen baje kolin kayayyakin mata na safem karo na goma. Rahoton mu na musamman zai mai da hankali kan ayarin faddakar da jama'a kan muhimmancin harsunan gida a Nijar. To madalla game da batun wantaran bakin haure 'yan Afirka a matsayin bayi a ƙasar Libya, kwamitin kare hakkin ɗan adam na CNDH ya yi tir da Allah wadai da wannan matsala. Kwamitin na CNDH ya buƙaci kwamitin kare hakkin ɗan adam na da al'ummomi na Afirka da ya gaggauta buɗe wani bincike domin gano masu hannu kan wannan lamari domin amsa laifinsu gaban kotun Afirka kan shari'a da 'yancin ɗan adam. Haka kuma kwamitin ya yi kira ga taron shugabanni da gwamnatocin ƙungiyar tarayyar Afirka da ya kare mutuncin waɗannan bakin haure kamar yadda ajandar 2030 ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta 2063 ta Tarayyar Afirka suka tanada. A ranar jiya ne aka kaddamar da ayyukan makon ƙasa na yaƙi da cin zarafin mata da 'yan mata a ƙarƙashin ƙungiyar nan ta SOS Femme Enfant da take yaƙi da cin zarafi da gallaza a cikin iyalai a cewar shugaban wannan ƙungiya a mako na da burin janyo hankalin al'ummomi kan dalilai da munanan sakamakon da wannan tashe-tashen hankali ke jaiwa ga lafiyar da kuma ƙwaƙwalwar mutanen da ke cikin wannan matsala. Maryama Musa shugabar ONG Feb a cikin rahoton Jalo Maryama Makanda. au Niger, la violence est encore ancrée dans la culture. Elle est le... A Niger har yanzu musganawa tana cikin al'ada, abu ne da aka koya cikin al'adu kuma yana ci gaba da yaduwa daga mutanen wannan tsara zuwa na waccan. Wani bincike da hukumar irdiga ta gudanar ya nuna cewa musgunawa ta duka ita ce ta yawa, kusan kashi 43 cikin 100. Mai bi mata ita ce ta fyaɗe, kwatankwacin kashi 23 cikin 100. Akwai kuma kaskantawa wadda ta tashi kashi 17 cikin 100. Ƙasar Niger ita ce ke kan gaba wajen aurar da yara ƙanana yayin da take da kaso mafi yawa a ƙasashen afirka na kudu da sahara inda ta zarce fiye da kashi saba'in da shida cikin ɗari a tsawon wannan mako za a gudanar da shargulla kamar waye kai ta hanyar tattaunawa tsakanin al'ummomi wannan shiri zai shafi ƙananan hukumomi guda ashirin. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne aka yi bikin ranar 'yancin yara ta ƙasa da ƙasa. Yaro na da 'yanci da suka hada da 'yancin rayuwa, 'yancin kiwon lafiya, 'yancin samun ilimi da kuma musamman ma 'yancin samun kariya daga dukkan ayyukan gallazawa a cewar darakta janar ta jiha mata da kare yara ƙanan ta jihar Maradi Adam Jarumin ta ce ta bayyana cewa matsalar yadda yara ita ce babbar matsalar da ake fuskanta a jihar Maradi kuma take tare da hankali duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. Ya da jarirai ya yi kamari a maraɗi. A hali yanzu ma muna da jariri ɗaya a wajenmu da aka yada. A cikin wata ɗaya muna iya samun jarirai biyar. Ya kamata jama'a su rinka mayar da hankali a cikin unguwanni. Su rinka yin la'akari idan sun ga wata mace da ciki da ba na ka'ida ba, to idan sun ga wani abu da ba haka su yi ƙoƙarin sanar da hukuma. Domin da wuri hukuma ta garzaya da yaron asibiti, inda ana kai yaron a gidan marayu har zuwa lokacin da wasu iyalai za su ɗauki yaron a matsayin ɗansu. Shi ma sai alkali da ke kula da yaran ya amince, kuma sai an yi bincike idan waɗannan iyalai suna iya baiwa yaron ingantacciyar tarbiyya. Kwanaki biyu kafin a buɗe baje kolin ƙasa da ƙasa na kayayyakin ayyukan hannu na mata Safem shirye-shiryen wannan babban biki na gudana yadda ya kamata a nan Palais du Benefice da ke nan birnin mai wato baje kolin karo na goma. Isa Muhammad mamba na kwamitin tsare-tsare na baje kolin Safem a cikin rahoton Rukaya Abdurrahman. yanzu muna da runwa 320 wadda mun kai duk tubarkalla mutane sun ɗauke su yanzu hakun ga mun kai wasu runhuna na roba saboda mu kas su zo su koma su ce ba samu runwa ba. Bashi koli ne da ya haɗa 'yan Nijar da ƙasashen waje duk ma'aikatan mu na Nijar suna nan. Ma'aikatan hannu na Waga, Senegal, Cote d'Ivoire, Pakistan, Algeria duk suna nan. Kenan kun matar da mu muna gwada ma sauran su. Kuɗin stand yadda muka kasa su a waje yana da jika 150 ciki jika 370. A ranar Litinin ɗin da ta gabata a cikin jihar Tesawa yankin Maraɗi wani faɗa ɓarke tsakanin manoma da makiyaya wanda ya sandiyar mutuwar mutum uku daga cikinsu akwai magajin garin Debi mai tarzar kilomita goma sha biyu daga arewa maso gabashin gundumar mai jirgi. Gungu Muhammad Dantani ya tuntubi magajin garin gundumar mai jirgi a yau da safen nan domin ƙarin haske Malam Idi Sale. ya yi problem. Gaskiya ne an samu matsala tsakanin makiyaya da manoma, inda har ma mai garin an hallaka shi. Muna nan muna binciken musabbabin tashin hankalin. Jami'an bincike suna aikin su. Iya abin da na sani mutane uku ne da aka hallaka, mai gari da kuma wasu mutane biyu. A hali yanzu dai al'amarin ya daidaita tare da gwamna mun ziyarci wajen kuma gwamna ya ɗauki kwakwaran matakan da suka dace domin dawo da zaman lafiya. jami'an tsaro sun cafke wasu mutane da ba mu san iya yawansu ba. Muna shirin a yi mana raskunan lamarin domin sanin dawa dawa aka kama kuma mutane nawa aka kama. Bikin ƙaddamar da shirin sanya al'ummi cikin kula da kan iyakoki a Nijar mataki na biyu ya gudana a ranar laraba da ta gabata a jihar agadas shirin oem eh, na taimakawa wajen muradun siyasa da dabarun nijar da na shiya kasar amurka ta zuba kudin shirin bisa sefa miliyan 751 kilo cd mataimakin shugaba na farko na kwamitin jiha na agadas a cikin rahoton musa mamman Damawa da al'umma a cikin sha'anin tsaro abu ne da ke da matukar mahimmanci. Jihar Agades tana da iyaka da ƙasa Algeria na tazarar kilomita 950, kilomita 350 tsakaninta da Libya, wajen kusan kilomita 150 tsakaninta da Mali, sannan kilomita 650 tsakaninta da Chadi. Kuma a cikin waɗannan iyakoki ne a wani ɓangare Difa take, inda ake ke fama da tashin hankali na matsala Boko Haram. Don haka yanki ne da kowane bangare akwai tashin hankali. Saboda haka ne magana tanadin iyakoki abu ne mai matukar muhimmanci. Don haka muke tsara hukumomin ƙasa da na gargajiya da ma al'umma domin tunkarar yanayin da ke iya faruwa. Kyakkyawan yanki wajen kiwo bankilare na kunshe da makiyaya kuma manoma, makiyaya da ke rayuwa yawancin lokaci cikin daji tare da dabbobinsu suna sun kafi fama da har-haren ta'addanci da rashin tsaro akai-akai a cewar shugaban gungun abzinawa na Ingirshig wannan al'umma ita ce a sahun gaba wajen yaƙi da masu kafin kishin addinin Islama da kuma 'yan fashi. al Bula shugaban gungun abzinawa na bankilare a cikin rahoton Musa Hassan. A yau yankin yana cikin matsalar tsaro. Mataki na farko ya kamata makiyaya da al'umma su san da girman wannan al'amari na gane cewa shaman tsaron suna nan ne domin kare mu. Amma abu na farko da zai kare mu mu da kanmu ne, kuma karfin da muke da shi bai huce ba samun labari da wuri, saboda jama'a da suke rayuwa a cikin dazuzzukan su ne suke ganin abubuwa da dama, ko lokacin da suke neman dabbobinsu ko kuma lokacin da suke kiwon dabbobin su. Don haka ina miƙa kira zuwa ga waɗannan mutane da su mayar da hankali tare da yin takatsantsan akan abin da yake faruwa a hali yanzu. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta dubu goma sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa, dalilin ƙabilarsa addininsa kasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i. idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ya sayar bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku rike da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To madalla yanzu sai kuma mu na musamman ranar litinin da ta gabata ne aka shirya wani ayarin wadda kan jama'a kan muhimmancin koyar da harsunan ƙasa a ƙananan makarantu a ajin CAN a jihar Tera. Wannan haɗuwa ta tattara wakilan ɓangarori daban-daban na jihar domin ƙarin haske kan maradun da ake son cimma Usman Muhammadu na ma'aikatar ƙananan makarantu ya yi wa Musa Bukari ƙarin bayani. Il s'agit de façon précise de commencer l'enseignement du préscolaire jusqu'au CE1 à travers nos langues nationales. Les cinq langues premières. Abin nufi shine a suma bayar da ilimi da harsunan gida tun daga makarantar renon yara har zuwa aji na uku na makarantar firamare. Harsuna guda biyar na farko da aka yi goji da su su ne Hausa, Zabarmanci, Fulatanci, Buzanci da Kanuri. Za a bayar da ilimi cikin waɗannan halsuna. Daga ashi na hudu za a ba da ilimi kashi hamsin cikin ɗari da halsunan gida, kashi hamsin da Faransanci. Daga ashi na biyar sai a ba da ilimi da harshen Faransanci. A duniya kuma a kimiyyance an tabbatar da cewa sani na tushe yana shiga ne a lokacin da yaro yake karami sosai. Domin ganin cewa yara sun lakance Faransanci ne za a ba da ilimin da harsunan gida. Muna buƙatar mahalarta wannan taro su isar da wannan sako a lungu-lungu da kuma sako-sako na karkara domin a gane cewa kasar Nijar ta kama wannan hanya. Mun zaɓi wasu makarantu domin yin gwajin littattafan da muka tanada. Mun rubuta littattafai da harsunan gida tun daga makarantar renon yara har zuwa aji na uku nan da lokaci kaɗan za mu rubuta aji na hudu kuma duka za a yi tarjama su cikin harsunan gida a gane cewa ba ana nufin a bar faransanci ba ne ana so ne alakanci faransancin muna buƙatar kowa ya gane domin kada wani ya ga malami yana koyarwa da harsunan gida ya far masa mataki ne da gwamnati ta ɗauka domin kawo sauyi ya kamata al'ummomi su karbi abin a shekarar 2013 mun zaɓi makarantu 40 domin gwaji a shekarar 2015 mun zaɓi makarantu 500 a bana mun sami 5,000 a jimlice sun kai makarantu 5,540 inda ɗalibai suka kai aji na uku bayan an yi nasara a wannan gwajin ne gwamnati za ta ɗauki niyyar ƙaddamar da shirin a ƙasa baki daya politique va se décider et arrêter le moment de la généralisation de l'enseignement des langues au Niger. Duka-duka karshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Arlita. Tare da Radio Igokana. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.